hajiya kyauta na zuwa ta zo mata da albishir in cewa ta samu mutanen da suke waya da ita a saudiya ta gaya musu neman da take wa hajiya safiya da kuma cewar yarta tana najeriya amma har yanzu ba a samu wanda ya ga hajiya safiyar ba balle abdulhamid sai dai ana ci gaba da gaya jama'a ko za a samu wanda ya san inda suke kaddarorin ubangiji subhanahu wata'ala da yake dorawa akan kona bawa nasa kuma kowane da irin tasa kaddar babu wani ran da ya isa ya tsallake kaddarar ubangijinsa fahima ta aminta da kaddarar da ta same ta ta kuma miƙa wuya gaba ɗaya zama da mustapha ke ƙara mata ƙarfin imani da sallamawa rayuwa zuciyarta ta cika da san ganin mustapha ya miƙe ya samu lafiya ita kaɗai kan zauna ta wa kanta tambayoyi da ba mai amsa mata wai shin ina dangin mustapha ne ko shi ma ya zamo kamar ita ne ya rasa danginsa da iyayensa ilham tana son mijin nan nata kuwa haka take ta ɓata lokaci tana yi wa kanta tambayoyin da babu amsa tana jin ƙaunar mustapha har cikin jininta tana ji za ta iya zame masa tamkar wannan gatan da ya rasa na dangi iyaye da mai ƙaunarsa wannan ya dakushe mata ɗaukin komawa ta saudiya kana jin in har ta bar mustapha a halin da yake ciki zuciyarta za ta samu mikin da ba zai warke ba har abada mintuna kaɗan ba ta jin daɗin rabuwa da mustapha ina ga ta bar shi dindindin tabbas za ta samu na ƙasa zuciyarta kewarsa za ta iya zama abin da zai zame mata ciwo mara magani a hankali ta share kwallar da ke zubowa cikin idanta ta tofa fatiha kafa biyar ta shafa masa a fuska wadda yanzu ta ci ko ya ɗanyi ƙiba ba kamar lokacin da ta zo ta same shi ba ita da kanta ta san kulawa ta ce ta buɗe alƙur'ani mai girma cikin suratul baqara aya ta goma sha biyar wadda a yau ne za ta kammala masa sauka ta fara ta bismillah ta soma karatun surar cikin muryarta mai zaƙi da laushi cikin kwanyarsa ya dinga jin wani irin yanayi a hankali komai yawan gaba ɗaya har zuwa ganga jikinsa ya dinga jin kamar wani abu mai nauyi ya danne shi ko ɗan yatsansa baya iya motsawa numfashinsa yana neman ɗaukewa yana jin wata murya mai daɗi na karatun alkur'ani mai girma yau ƙoƙarin miƙewa ya kasa haka ya ta ƙoƙarin yin ihu a kawo masa taimako nan ma ya gagara a hankali sauƙi ya dinga samuwa da gare shi cikin sakan ɗaya tuno wani lokaci can baya da ya taɓa jin wani yanayi mai kama da irin wanda ya fita daga ciki yanzu wata rana ne a can garin daura lokacin bai fi shekaru ashirin ba a duniya ya kai wani abokinsa ziyara abubakar ya tarar da abubakar a kofar ɗakinsa yana tsaye yanayinsa duk ya birkice baya cikin nutsuwarsa ya kai masa hannu suka tafa jikin abubakar a sanye mustapha ya ce ya dai mutumina na ganka wani iri yau abubakar ya ja ririn tsaki daga barci na tashi a firgice ina tsakiyar bacci kawai sai na ji wani abu ya danne ne gaba ɗaya na kasa ko motsi kamar zan mutu mustapha ya yi dariya haba abubakar kamar ba namiji ba ai da ya danne ka kawai sai ka kai naushi abubakar ya masa wani irin kallo wanda irin naushi zan kai bayan ko kaɗan ɗan yatsa na ma ba na iya ɗagawa na fa taɓa je an ce aljani ne yake danne mutum ba mutum ba mustapha ya kuma fashewa da dariya ya buɗe dantsen hannunsa ya ce fawa kenan ba aljani ba kowaye naushi zan dinga kai masa hannu da kafa sai na tarwatsa shi abubakar ya ce dan dai ba kai bane shi yasa mu bar wannan chapter din mustapha ya ce ya magana tafiya ni fa na shirya abubakar ya ce ba damuwa bari na watsa ruwa ya tafi ya bar mustapha kwance a kan gadansa bai jima ba sai bacci ya ɗauke shi irin abun da abubakar ya je sai gashi shi ma ya danne shi ya dinga kiran abubakar da ƙarfi gashi yana kallonsa amma bai ji ba sai a hankali yanayin ya yaye masa yana miƙiya kawai ya fita da gudu daga ɗakin abubakar na kiransa amma bai dawo ba a yanzu ma da komai ya yi masa sai ya dinga ƙoƙarin ba amma ina nauyi kawai ƙirjinsa ya yi dukkan gaɓoɓinsa kamar an danne su ya kasa motsawa ya so ma buɗe idanuwansa a hankali komai dusu-dusu yake gani fahima ta ɗago kai idanuwanta suka hango mata buɗewar idanuwan mustapha bugun zuciyarta ya karu ta ruɗe ta matsa sosai kusa da shi sai dai har lokacin bata daina karatun alkur'anin ba dusu-dusu da yake gani ya yaye komai tarwai yake ganinsa idanuwansa suka tsaya a kan bakwar fuskar da ya gani kunnuwansa na sauraron muryarta kyakkyawar fuskar ta na yi masa murmushi tana kaiwa kan sumuni ta rufe alkur'anin almustapha ta kira sunansa ya yi shiru banda kwaya idansa babu abin da ke motsi a jikinsa ta ɗauki wayarta tana tunanin waya kamata ta kira ismail ko ilham tunaninta ya fi karkata kan ta kira ismail yana ɗauka ta ce dokta fahima ce ka yi sauri ka zo ya ce me ya faru ta ce mustapha ne kafin ta ƙara faɗar wata kalma ya katse wayar da sauri ya fita daga ofis ɗinsa ya nufi gidan murna ta cika fahima ta kasa zaune ta kasa tsaye sai jera mustapha tambayoyi take za ka ci abinci ruwa za ka sha me kake so fuskar ta ɗauke da murmushi shi kawai sai ya kalle ta kalli ɗakin tabbas ɗakinsa ne wannan to amma wace ce wannan ko fuskar da ke zaune tare da shi yana sanya magana amma furcin ba ya fita daga bakinsa sai dai motsa bakin nasa dokta ne ya turo kofar ɗakin a kiɗime me ya same shi me faru fahima ba ta magana ba sai murmushi da ta yi wanda ya bayyanar da sirire wushire da ke tsakiyar hakoranta idan sai ya ɗora kan mustapha farin ciki ya zarta a misalta ya kinkime shi gaba ɗaya haɗa shi da kirjinsa har da ƙwallon farin ciki sannan ya mayar da shi ya ce mustapha me ke maka ciwo bai yi magana ba amma ya motsa labbansa alamar ya ji abin da ismail ɗin ya faɗa fahima ta ce tun ɗazu nake masa magana amma muryarsa ba ta fita ismail ya ɗaga hannuwansa sama yana godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wai yaya aka yi haka fahima ba ni labari mana ita ma dariyar farin ciki take ta ce ina cikin karatun alkur'ani kawai sai naga idanuwansa na budewa hankali har suka bude gaba ɗaya isma'il ya ce lallai allah mai karɓa addu'a bayansa ne fahima ta kwalla ta kare sai dariya wai dama kina dariya haka fahima ta masa wani irin kallo na gefen ido tana dariya dokta kai ma kana dariya haka dubu fuskar kafa har yanzu akwai kwallo dokta isma'il ya sa hannu ya share kwallon fuskarsa ya dubi mustapha wanda ya ɗora kansa a kan cinyarsa mustapha ya kira sunansa ya ɗaga ido yana kallon dr ismail ka gane ni ni ne abokinka ismail mustapha ya limshe ido ya sake buɗewa yana kallon dr ismail sannan ya kalli fahima da kwaya idansa ismail da fahima suka sake dariya sannan dokta ya ce kana son sanin wace ce wannan mustapha ya limshe ido ya buɗe alamar eh abin da yake son sani kenan dokta ya ce labari ne mai tsawo ka huta sosai tukuna yanzu bari a samar maka wani abin da za ka ce sannan fahima ta ce dokta cire masa wannan roba ta hanci huta dokta ya ce an gama dokta fahima ta ce ban zama ba amma buri na kenan na gaji mahaifina dokta ismail ya ce kin zama fahima tunda likitoci sun kasa gane matsalar ya shi ke kin zama likitansa tunda kin rike alkur'ani mai girma wanda magunguna suke a cikinsa ya duba almustapha yana kokarin cire masa roba hancin ya ce wannan ita ce dokta ɗinka ita ce ta gano maganin matsalarka ta kuma tsaya wurin ganin ka samu lafiya kullum ba ta da aikin da ya wuce karanta maka alkur'ani da ya maka addu'o'i idanuwanta na zubar da hawayen tausayinka ba ta iya matsawa daga kusa da kai sallah da cin abinci duk anan take yin su a gabanka fahimta ce ka dr ismail ya kwaikwayi muryata ya ce dakta na cire roba me kuma za a yi masa tana dariya ta ce a samar masa abincin liquid ko kuma mai dan imi ne dr ismail ya tsare ta da manyan idanuwansa masu kyawu da kwarjini na yarda da ke fahima kina da baiwa mai yawa je kiki samar wa feshin ɗinki abin da kike ganin ya dace ci fahima ta juya da sauri har da ɗan gudunta bayan fitar fahima dr ismail ne ya ci gaba da ba mustapha labarin irin ɗawainiyar da fahima take masa ya ɗora da cewa akwai wani bincike da nake yi akan shigar ka wannan halin saboda haka ina so ka ɓoye samun ka daga kowa ka ci gaba da rufe idanuwanka yayin da ka ga wani mutum face ni da fahima kawai har sai allah ya sa ka samu lafiya sosai zan ci gaba da yi maka addu'a wurin manyan malamai kai ma ka ci gaba da yi wa kanka cikin zuciyarka da akwai abubuwa da dama da almustapha yake son faɗa dr ismail sai dai babu bakin magana idansa kawai ya lumshe ya buɗe alamun ya amince da shawarar da dokta ya bayar a kicin fahima ta buɗe firiza kukuna hidimar girkin rana ya ce me kike son a dafa ta ce ya aikinka ni zan dafa da kaina ta ɗauko ɗanyen nama ta niƙa shi ta yanka masa albasa da ɗanɗanon miya ta ɗora a kan wuta sannan ta niƙa tumatir ta zuba ta bar shi da sosai sannan ta tace ta ajiye ruwan nama a plate ta rufe ta ɗauki cokali tana shiga dokta ya karɓa ya buɗe sa cokali ya ɗanɗana ya dubi fahima yana murmushi dokta da me da me aka haɗa wannan ta so magaya masa ya ce fahima zo ki taimaka man ki dinga bashi ni kuma zan rungume shi fahima ta dinga juya naman da cokali har sai da ya daidai yadda za a iya sha ismail ya jingina shi da jikinsa fahima na bashi ya sha ruwan naman nan sosai fahima ta share masa baki ismail ya kwantar da shi almustapha ya dinga lumshe idansa barci mai daɗi ya ɗauke shi fahima ta dinga tofa masa addu'o'in tsari dokta ya ce fahima kin ga ilham samun saukin almustafa fahima ta ce bata faɗa mata ba babu wanda ta yi tunanin gaya wa sai shi ya ce ya yi kyau fahima kuma ina son ki riƙe wannan kawai a tsakaninmu ko da yaron da yake taimaka miki kada ki bari ya gane mustapha ya buɗe idanuwan nan nasa na gaya masa shi ma kuma ya amince ina zargin sa hannun wasu mutane game da ciwon mustapha kin ga bai kamata mu nuna ya samu sauki tun yanzu ba kada a samu a yi masa wani abin da ya fi wannan ki kula da cin abincinsa zan ci gaba da yi masa addu'a ke ma ki kara kokari kan wanda kike yi sha Allah Mustapha zai taka da kafafuwansa tun da kin gano bakin zara bakin zaran ita ce kalmar ta shige mata duhu ta yi murmushi kawai dokta ya ce idan akwai wani abu ki kira na sun yi sallama da dokta fahima ta koma ɗakin mustapha har lokacin barci yake don haka ta ɗauki alkur'ani ta ci gaba da karantawa barci ne mara tsawon minti goma sha biyar ya sake buɗe ido idanuwanta cikin nasa ta saka masa murmushi ta ci gaba da karatun alkur'ani idanuwansa na kallanta zuciyarsa na tunano masa inda ya taɓa ganin wannan fuskar lokacin da yake cikin ƙoshin lafiyarsa amma ya kasa tunawa har ta karasa karatunta ta daga hannu ta addu'a tsawon lokaci sannan ta shafa ta matso kusa da shi tana murmushi mustapha me kake so wani irin kallo ya bi da shi wanda ya sa zuciya ta bugawa da sauri da sauri wani irin yanayi ya mamaye ta take jikinta ya sanyi ta ɗauko robar ruwa ta zuba masa a cikin kofi ta tofa bismillah sau uku ta ɗaga kansa ta soma bashin ruwa ya lamshe idansa yana sha sarki ya tabbata ga Allah mahallicin kyakkyawa mai kyakkyawa zuciya da ta jike da tausayin bayan Allah furicin da yake na zuciyarsa ta soke kofin daga bakinsa sannan ta jawo wani filan ta ɗora akan wanda yake kai ya sake tudu ta jawo shi ya jingina yadda zai ji daɗi sosai ta ce mustapha bari na je na dafa maka abinci dakin hutar da kanki ba na jin yunwa na fi son ganin ki kawai a kusa da ni abin da ya faɗa kenan a zuciyarsa amma zahiri ya tsare ta da ƙwaya idanuwansa da yake sanya ya gaɓoɓinta har ta kai bakin ƙofa sai ta juyo har lokacin ita yake kallo sai ta dawo ta sunkuya a daidai fuskarsa ko ba ka cin abincin ne na bashi ya lumshe idansa ya buɗe ta yi murmushi sannan ta zauna shikenan ba ka so kenan yanzu amma an jima na san za ka ci ko ya sake lumshe ido ta ce almustapha ina kwaɗayin jin muryarka ina son kai min magana da bakinka yaushe zan je na da akwai yanda zan yi ki ji muryata da kin ji cikin tattausan lafazi wanda zai sa ki cikin farin ciki abinda zuciyarsa ke faɗa kenan amma a zahiri idanuwansa ne kawai ke kallanta fahimta ta ce kada ka damu almustafa za ka samu lafiya labarai ta dinga bashi masu ban dariya wani lokacin kuma ta yi ta yi masa tambayoyi babu amsa sai da ya motsa baki ko ya limshe ido ta ce bari na je ne maka abinci ta miƙe idanuwansa suka bi ta da kallo sai ta tsaya kawai ta riƙe ƙugu tana dariya ta langwaɓe kai almustafa ba zan yadda yunwa ta maka lahani ba na sani akwai buƙatar ka ci wani abu so take ta ga ya limshe idanuwansa ne tabbacin amincewar fitarta amma sai ya ci gaba da kallon ta kawai ko ba ka so na tafi ne ta tambaye shi da sauri ya limshe ido ta ce to shikenan bari na kira ɗalla da ya ɗora ka a wilciya sai mu je kicin ɗin tare ko ido ya sake lamshewa ta fita da sauri ta kira ɗanladi suna shigowa da ladi ta tarar ya rufe idonsa ɗanladi ya kinkime shi ya tura shi akan wilciya din fahima ta gyara masa kai ladi ya fita ta tura shi suka nufi kicin babu kowa domin har kuku ya gama girkin sa na dare ya tafi ta zagayo daidai fuskar almustapha ta hura iskar bakin ta kan idanuwansa ya buɗe su a hankali suka yi wa juna wani irin kallo bahima ta murmushi ta sauke idanta sannan ta ce me zan dafa maka kifi ya limshe idansa ta juya ta ɗauko kifi tana wankewa tana karanta suratul rahman ta ɗora ta yanka masa albasa ta zuba ɗanɗanon miya ta rufe sannan ta yanka tumatir ta zuba da ya dahu ta sa lude ta murje shi ta tace da rariya tana zuba plate wai ta te ƙara tana ɗagawa ta ga dokta ne ya ce ina kuka shiga ne na shigo ɗakin ba kowa fahima ta ce muna kicin ta ajiye wayar ta ɗauko cokali tana sake wankewa dr ismail ya shigo ya ce a dokta feshin ne a kicin yau ya tsuguna a gaban kujerar fahima ta ce gashi nan dai dokta ya hana na matsa ko ina ina so ya ci wani abu shi ya samu ka zo kicin tare dokta ya duba almustapha wai haka abokina mustapha ya ɗago kai dokta ya miƙa hannu zai karɓi plate ɗin fahima ta miƙa masa ya karɓa amma ya kasa janye hannunsa ya ma manta da abin da yake domin zuciyarsa ta yi nisa wurin tunanin da ya addabe ta cikin kwanakin nan dokta fahima ta kira sunansa ya yi sauri ya janye hannunsa ya so mu ba almustafa abinci dokta ismail ya shiga cikin wani irin yanayi tun ranar da ya so ma ɗora idansa akan fahima wanda ya kasa ganewa abin da ya damu zuciyarsa da tunaninta komai nata ya tsaya a ransa yana yi wa kansa tambayoyi da ya kasa ba kansa amsa a kan fahima abubuwa da dama na ɗaure masa kai sai dai babu yadda zai yi ya samu amsa daga fahima tunda ba ta taɓa bashi wata amsa a dukkanin tambayoyin da yake mata ba abu ɗaya ne ya tsaya a ransa fahima wanda yake ta laliban dalilin da ya sa ya damu da lamarin yarinyar nan a hankali ya gane soyayyar fahima ce ta shiga ransa babu ko tantama sai dai rashin samun hanyar da zai bayyana mata da manufarsa a kanta fahima na da kamiya wadda ta sa mata wani irin kwarjini a idan dokta ga kuma damuwar da ya lura tana ciki a kodayaushe wadda ya danganta haka da rashin lafiyar da almustapha yake ciki wanda shi ma damuwar na taɓa zuciyarsa a yanzu da yake ganin samun ci gaban sauƙin jikin almustapha yake son bayyana mata manufarsa sai dai shi ba gwani ba ne a wannan ɓangaren. don haka ya ma rasa daga ina ma zai fara fahimta ta shiru ganin dokta ya nemi mata wani irin kallo wanda ke sa kirjinta bugawa da sauri da sauri wani irin tsoro ne ya shiga cikin ranta duk da bata ga wani alamu na zalunci a fuskar dokta ba amma ta shiga cikin fargaba tana jewa kanta tsoron al'amura da dama a tsawon rayuwarta bata taba kasancewa zama lokaci mai tsawo da wani namiji ba wanda ya wuce mahaifinta sai gashi a yau tana rayuwa tsakanin wasu mutane rayuwar tsawon wuni har da kwana da almustafa kewa rashin iyayenta da rashin sanin abin da zai biyo baya tsakaninta da wannan ɗan taliki ya sa zuciyarta damuwa da fargaba idanuwanta kwalla na taruwa tana mayar da su almustafa da ke zaune a cikin kujerarsa yana hangen kwaya idanta da yanda yanayinta ya canza lokaci ɗaya sai jikinsa ya sanyi zuciyarsa ta yi rauni me aka yi miki fahima wa ya taɓa zuce ki da wannan hannu zan rarrashe ki da wannan baki zan yi miki kalaman da za su saki farin ciki fahima mustapha menene ko wani wurin ne maka ciwo ne kalaman dokta ne ya sa fahima sauran ɗaguwa ta nufi kujera ta dafa hannun kujera me kake so mustapha ruwa za ka sha ta dubi kwa tana neman bayani daga cikinta sun haɗa ido ya tsorata da idanuwa yadda ta kasa ɗauke nata idanuwa ta kuma kasa ci gaba da masa tambayoyi sai dokta ne ke ɗorawa da cewa cikinka ne ke ciwo ko wani abin ne ke damunka fahima ta rasa bakin magana sai kwalla da ke zubo mata dokta yanzu babu yadda za a yi rashin kalami ɗin nan fa akwai mushkila dokta ka taimaka kada ki da an fahima akwai shirin da nake yi insha Allah zai fara magana nan ba da daɗewa ba kin san ciwo ne ke shiga farat ɗaya sauƙi sai a hankali mu je daga ciki na duba shi sosai sun kwantar da shi a kan gado dokta ya bincike sosai bai gano abin da ke damun mustapha ba ya masa allura wadda ke maganin kowane irin ciwo na cikin jiki dokta ya sa hankici ya goge masa fuska ya dubi fahima ya miƙa mata hankici ya kamata fa ki rage yawan kukan nan ki ƙaran min da hawayenki ki rasa na kukan amarci fahima ta ɗago suka haɗa ido ta yi masa kallo na rashin fahimta abin da ya ce da san ƙarin bayani maimakon ya mata bayani kamar yadda ta so sai murmushi kawai lokacin bacci ya ɗauke mustapha ismail ya duba agogo kin gama garba ta kusa zan je idan akwai matsala ko komai dare ki kira ni kanta a ƙasa ta ce na san bata san abin da zai sa ta kallon idanuwan dr ismail wanda ke sa ta jin tsoronsa ba har sai da ta ga ya ba da baya sannan ta ɗago ido tana kallon bakin kofar wani irin yanayi ne ya dinga mamayarta har bata iya fassara yadda take ji a zuciyarta ba illa kawai komai mata rubdugu ya tsaya a kafaranta kewar iyayenta tausayin halin da almustapha ke ciki Kosawa da zaman gida kasa fahimta abin da ke cikin idan dr ismail game da ita lalle ne idan maciji ya sare ka idan ka ga bakin tsumma ka tsorata yanayin da take ji a zuciyarta shine haddasa jikinta nauyi a hankali ta dinga jin sanyi zazzabi na neman kwantar da ita ta rungume kafafuwanta tsakanin hannayenta ta ɗora kai akan gwiwarta sanyi ne mai shiga har cikin kashi take ji ta ɗora idanuwanta akan almustapha da yake baccinsa wadda allura ta taimaka masa barcin nasa har ya tsawo har ana ta kiraye kirayen sallan magarba bai farka ba ita ɗin ma nauyin da take ji a jikinta ne ya sa ta jinkirin tashi idan kika kwanta fahima wa zai kula da mustapha wanda ba zai iya tsinana wa kansa komai ba sai da taimakon ki idan kika kwanta almustafa zai rasa mai taimaka masa zai zama tamkar dan jinjirin da ya rashin uwa da uba da dangi gami da matar da za ta iya ɗauke lalurarsa wannan tunanin fahima ta yi ta tashi da sauri kamar wadda aka zungura ta matsa kusa da almustafa tana kallon sa tsawon mintuna goma sannan ta shiga toilet ta haɗa ruwa mai ɗan ɗumi ta alwala ta yi sallan magariba tana nan zaune kan sallaya tana tasbihi har aka yi sallar isha'i kafin nisan dare zazzabi mai zafi ya rufe ta ta kudin da ne jikinta ta jingina bayanta jikin bango a dole ita ba za ta kwanta ba kada zazzabin ya hana ta kula da mustapha karfe goma da rabi na dare ilham ta ajiye mota ta a wurin da ake fakin a gaje take ga yunwa da ke kwarzabarta ta kawai ta ci abinci ta kwanta kamar yadda jikinta ke bukata daga wurin fati na birthday na wata kawata take fauza wadda kusan ita ce ta ɗauki hidimar komai don haka tun da safe take zirga-zirga har daidai wannan lokacin wanda haka ma zaro jikinta kawai ta yi ta taho gida domin su a can ma kamar yanzu gari ya waye musu tana kallon motar wayar ta kara tana duba ta ga sunan abokin saurayin fauza abdullatif ta ja tsaki ta kashe wayoyinta gaba ɗaya ko idan mutum ya biya mu kusan ba zai samu hutu ba har yaushe muka rabu da kai sai ka ce wani kaska ta sake